da farko muna gode ma Allah maɗaukin sarki wanda ya kawo mu wannan rana mai albarka ranan goma ga watan ramadan muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa mun shiga cikin wayan da aka inta ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan Allah ka yahi ma iyayenmu maza da mata ka gafarta musu ka ba su aljanna ya Allah maɗaukin sarki ka ba wannan ƙasa zaman lafiya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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم to ina ganin har yanzu insha Allah kuma akwai aya ɗaya lalama da ka tsallake to amma dai tun da abin da kai kace kenan bari mu bi ka mu tafi akan haka tun da kai ma kana kula da shi Allah ya ce wallazina amanu billahi kuma wa'anda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzannin Allah Allah ya ce ula'ika humus siddiqun wayannan sune siddiqai wato sune masu gaskiya wa wa inda rabbihin ko su ne mahu shaida a wurin ubangijinsu Allah ya ce lahum ajruhum suna da wata irin ladarsu wa nuruhun da wani irin haske Allah ya ce na kafaru wayanda suka kafirce ma Allah wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu ula'ika ashabul jahim wayannan sune yar wutar jahim to idan muka je farkon ayan nan wallazi na amanu billahi wa rusuli kuma wayanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sai Allah ya ce ula'ika humus siddiqun wayannan su ne masu gasgantawa mana su ne masu gaskiya yin imani da Allah shine ana son mutum musulmi ya yi hankuri duk abin da ga ya same ka ka yi imani kaddarawa ne daga Allah shi yasa Allah ce kullan yusibana kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana na'am wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun Allah ya ce kullan yusibana ka ce musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lan yusibana har abada ba abin da zai shafe mu illa ma ka taballahu lana sai abun da Allah maɗaukin sarki ya rubuta ya kaddara zai shafe mu to wanda ya imani da Allah ana son a tauhidin shi ya tabbata da duk abun da ya ga ya same shi wallahi daga Allah ne abun da kuma ya rasa daga Allah ne shi sa duk abun da ya faru idan ka ɗauko wancan ayan Allah ya riga ya wanke komai ya ce wa ma ta sha'una illa an ya sha'a wa ta sha'una illa أن يشاء الله رب العالمين يتي وما تشاءون كي كان كدن أدن أبن دك سارا بكي سكي سو كي أبن دك كي سو با sai abun da Allah ya so Ubangijin talikai duk abun da ka tsara kaga ya tabbata Allah maɗaukakin sarki shi ne ya yadda a wani aya yana cewa Allahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya ce wallahu khalaqakum Allah shine ya halicce ku wa ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa kaga wannan yana bada ansa komi kenan yana hannun Allah ana so idan ka yi imani da Allah ɗin, duk abin da ka samu daga Allah ne abin da kuma ka rasa daga Allah ne a matsayinka da ka yi imani da Allah Allah bai yi alkawali zai kyale ka ba sai Allah ya jarabe ka akan wannan jaraba da Allah zai jarabe ka ya ce ka shirya idan kana musulmi kana so ka shiga jannatul firdausi ko ka shiga ma'awa ko ka shiga nuzulan ko ka shiga adanin Allah bai yi alkawali daga farkon rayuwarka ba har zuwa ƙarshe zai kyale ka Allah ya tabbatar ma zai jarabe ka daga cin jaraban da zai ma shine aka yi muna a Najeriya da Allah zai yi wannan bayanin sai da ya rantsu ya ce wala nablu wannakum bi shay'in wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat na'am wa bashshiris sabirin Allah ya ce wala nablu wannakum wallahi sai na jarabe ku sai Allah ya ce min al zan jarabe ku da tsoro yanzu mu dibi yadda muke jin tsoron harkar kidnapping mu ji yadda muke jin tsoron yaran nan masu satan waya a ce ka ba da waya ko a soka ma wuka mu dibi yadda muke jin tsoron wasu abubuwa da sauransu sai Allah ya ce bayan tsoro zan jarabe ku da yunwa wal ju'i da yunwa kamar yadda yake yanzu nan nawa ne kwanon gero daya nawa ne kwanon shinkafa nawa ne masara kaga shi ma wannan wata jaraba ne Allah yake cewa na kasumin al'amuwal zan jarabe ku da tawayewar dukiya da kana iya sau buhu ɗaya gidanka na shinkafa a ci yanzu ka koma sai dai ka sau kwano-kwano da a gidanka gaba ɗaya kana iya sau ɗan galan ɗaya na manja yanzu ka koma sai dai ya auna ma kwalba ɗaya a leda to wannan duka kaga nakasu ne na dukiya kuma jaraba ne daga Allah to abin da yake son nake son kawo wannan aya da yawa akan jarabe mu sai mu ɗauki wannan jaraban sai mu jona ta ga wani kuma ya kamata idan Allah ya jarabe ka tunda ya ce zai jarabe ka ka yadda da Allah shi ne zai jarabe ka kaga har ya bada ansa ya ce wayanda ya jaraba suka yadda da shi ne ya jarabe su sai Allah ya bada misalin su ya ce mutanen kwarai din الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نعم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يتي الذين إذا أصابتهم مصيبة متعدم قري ما ستوهيدي سوني وين wayanda idan مصيبة تشافيسو ننتك su إنا لله وإنا إليه راجعون ga Allah muka fito kuma ga Allah za mu koma kaga idan mumini kenan musifa ta zo me ya kamata ya rinka mai da al'amari? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muka fito kuma ga Allah za mu koma har annai sallallahu alaihi wasallam yake ce masu ummu salma babu yadda za a yi ka shiga takura da wata fitina idan ka yi saurin cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muka fito ga Allah za mu koma annabi ya ce sai Allah ya canza ma da mafi abin da ka yi hasara Un Musalma an je yaƙi bayan an dawo sai ta ga ana jan dokin mijinta bata gan shi ba ana kawowa aka ce ga dokin mijinki ta ce ina mijina aka ce mijinki ya yi shahada sai ta tuna da wannan magana da annabi ya faɗi nan take ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurli fi musibati wa khalif li khairan minha tana faɗin wannan kalma annabi ya yi ko ya ce ya ce mata in tana son shi shi ma yana son ta kaga ta girme annabi wurin shekaru sannan kuma mijinta bai kai ma darajar annabi ba dama annabi ya ce kana shiga matsala idan kai saurin fadin wannan kalman kaman ka lalaba aljihunka an sace ma waya idan wayan ya kai dubu ɗari uku idan kai saurin tuna ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurli fi musibati wa khalubli khairan minha annabi ya ce Allah zai baka kuɗin da ya fi wannan waya lunkin ba lunkin kana shiga damuwa da kayi saurin maimaita wannan kalma Allah zai kawo ma abin da ya fi zama alkhairi to wannan mata ummu salma da ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurli fi musibati wa khalubli khairan minha annabi ya ce yana son ta kuma annabi ya fi mijinta kuma ya fi shi daraja to kaga faɗin wannan kalma ga musulmi abu ne wanda ke taimaka mishi amma lokacin da ka shiga jaraba sai ka ɗauki jaraban sai ka jingina ma wani mutum ka ce babu ruwan Allah babu hannun shi to ka riga ka kashi kanka amma lokacin da ka ce ka yadda Allah ne ya jarabe ka to yana tabbatar ma fitina da matsala za su wuce wa mutum musulmi ya sani babu yadda Allah zai kyale ka fa idan za ka shiga aljanna sai an jarabe ka wannan shi yasa Allah yake cewa ahasiban nas an yutraku ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah yace akwai ban mamaki ahasiban nas yawansu mutane suna ganin suna zaton kawai an yutraku ai a kyale su kawai salon alun zauna lafiya an yaqulu amanna wa hum la yuftanun a kyale su ba jaraba bayan sun ce sun imani Allah ya ce bai taɓa yiwuwa idan kai musulmi ne kace ka yi imani da Allah to ka shirya sai Allah ya jarbe ka domin ya ga imaninka a hasiban nas yanzu mutane suna zaton an yi tura ku za a kyale su zauna lahiya lau an ya ƙulu amanna bayan sun ce sun yi imani da Allah wahum la yuftanu ba jarabe su ba Allah ya ce bai taɓa yiwuwa idan dai suna son aljanna wala kada fatan lallazina min qablihim ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يتي حقيقة من جلبي وين دس كزو فينسو الله يتي من جلبي سني دم مغم واسو غسكيا مغم وقريتا دك تكينسو دك إدن كان مسنزا جلبيكا أنا إيه جربان كده ما تندباتجي كنا نسيها كنا addu'a amma idan ka fito gida sai ya ce ai ya bari gidan shi ya lalace ai bai iya magana ai matan nan ta fi karfin shi kuma Allah ya san kana yin duk yadda ake yi ka ja mata hadisi ka ja mata abun nan Qur'ani ka yi mata bayani ka kawo tarihi amma wallahi ba ta kula da shi kana ganin kana musulmi Allah yana iya jaraban ka da dan yaron da baya ji bai son karatun boko bai son karatun muhammadiya duk Allah yana iya jaraban ka da wannan daga Allah baya kyale mutum sai ya jarabe shi ya gani idan gaske ne kana son aljanna sai ka yi hankuri da jaraban idan ka yi 'yan shekarunka kana koma ga Allah sai aljanna wannan shi sa annabi yake cewa innal anbiya ashaddu balan iza ahabba Allahu alqawma ibtalahu annabi yace annabawan Allah sun fi kowa shiga fitina da jaraba idan Allah yana son ya baka aljanna to ba zai kyale ka ba sai ya jarabe ka don ka ana bukatar mutum musulmi ya yi hankuri idan Allah ya jarabe ka da rashin lafiya ka yi hankuri idan Allah ya jarabe ka da makwauci wanda bai ji ka yi hankuri idan cikin familin ku ne Allah ya jarabe ka wasu ba su son ka wani bai son ganin ka ana bukatan ka yi hankuri idan kuma Allah ya jarabe ka da talauci ne yana da kyau ka yi hankuri shi talauci da rashin lafiya da wasu matsaloli tun kana dan wata hudu ne cikin cikin mamanka Allah ya kan rubuta ga abuwa zai same ka bi katabi riskihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun wallahi duk yadda kaga Allah ya aje ka haka ne yafi dacewa da kai daga duk wani mai hankali ya kamata ya kula duniyan nan da kaji Allah madaukakin sarki ya ce نحن قسمنا بينهم معيشتهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نعم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أنا وجه إذا مكس أيانا الله ما نتنبيا أهم يكسبون رحمة ربك سوني سكي ربا سباد أزكينا أبنجدنك su suke raba arzikin ubangijinka Allah ya ce a nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce mu ne muke raba ma mutane abin da za su rayu da shi su gama rayuwarsa su koma zuwa ga Allah to kaga yana ba da ansar arziki Allah yake raba shi idan yayi wannan talaka ka za ka hankula talaka idan yayi wannan mai kuɗi kuma ka zai rayu mai kuɗi ko da kana so ko ba ka so lallai haka zai tabbata to ya kamata mu kula da wannan mutum ya dogara ga Allah ya tsaya ga Allah madawakin sarki ina ganin idan mutum ya dogara ga Allah kuma ya tsaya ga Allah madawakin sarki da izinin Allah Allah zai taimake shi Allah kuma ya samu tauhidin dogara ga Allah to sai Allah yake cewa aya ta gaba اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نعم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور nan Allah maɗaukin sarki ya buga wani misali mai ban ajabi Allah ya ce mu ku sani annamal hayatid duniya lallai rayuwar duniyan nan da muke ɗauka wata ciya wani ya kashe wani wani ya sace kayan wani wani ya soka ma wani wuka Allah ya ce la'ibin wasa ce kawai wa da shagala rayuwar duniya Allah ya ce wazinatun kawa ce kawai wa tafahurun bainakum sai kuma alfaharin da kuke yi tsakaninku ku Allah ya ce wato kasirin fil sai wurin gasa sai wurin yin gasa gasa wurin tara dukiyoyi kana da fulaza kana da gidajen haya kana da motoci shi Allah ya yasa Allah ce wata kasirin fil kuma sai yin gasa wurin tara dukiyoyi wal auladi da yaya aini diya na kaza maza diya na kaza mata Allah ya ce idan kun kula ka masali gaisin ajaba kuffara nabatuhu kamar misalin girgije ne mai ruwa wanda yake tsirin wannan girgijen idan ya yi shuka ruwa yana ba manoma sha'awa ma'ana masali gaisin kamar hadari ne a jabal kuffaru na batu wanda tsirin wannan ruwan da suka sauka a shuka to yana ba manoma sha'awa za ga idan aka yi ruwa shuka ta yi kyau za ga manomi ya shiga tsakiyar gona ya dafe kunkuru yana murna yana farin ciki iska yana dan bubbuga wannan shuka sai ka ji a zuciya shi cewa ko bata yi ba sai ta yi buhu kaza ko nan bai yi ba sai ya yi buhu kaza Allah yake cewa summa yahiju sannan za ga shuka din ta yi kyau fatarahu musfarran wata ran sai ta kowa rawaya rawaya ta yi fasfasi alaman ta fara kosawa kenan Allah ya ce summa yakunu hudama daga baya sai ga shukan ta koma rauno karmami an cire abin amfanin an zubar da karan gaba daya an batta shanu na takawa suna ci Allah ya ce wafil akhirati kuma a ranar lahira azabun shadidun akwai wata irin azaba mai raɗaɗi wa magfiratun min Allah da kuma wata irin gafara daga wurin Allah Allah ya ce wa ridwana da kuma wata irin yadda Allah ya ce wa mal hayatud duniya rayuwar duniya ba komai ba bace illa mata'ul gurur ba ce wani dan jin daɗi ne kaɗan na ruɗi to misalin da Allah ya kawo na idan mun kula idan aka ce an shuka an yi shuka Allah ya mata ruwan sama ta fito idan iska na janta ta dunga fafa din nan za ga idan tana kore kore tana baka sha'awa to idan yaro karami aka haife shi aka yaye shi yana wanka na mai wanka na sanya mai kawa za ga yana baka sha'awa har za a ce yaron nan yayi saurin girma amma idan tafiya ta tafiya da yaron yayi aure ya fara tara diya sai ga ya fara canzawa to haka ita ma shuka take idan ta fara yin goyon da ya kamata ya amfani da shi za ga ta fara caccanzawa tana nuna ta fara yin ƙarfi shi ma yaro idan ya balaga za ga ya fara caccanzawa to abin da ake nuna wannan aya wata ran za ga yaron nan ya riga ya zama tsoho wata rana ya faɗi ya kwanta ya mutu ya zama kamar ba a yi shi ba to wata rana wannan shukan da ka shuka idan ka sare ta ka cire abin amfani ka zubar da karan gonan za ta koma kamar ma ba a taɓa yin tawa kamar ba a taɓa nomawa ba yadda kai ma kai rayuwa a duniya tun kana yaro matashi kanka ya fara fari gemo ya fara fari tsuhuwa ya zo ma wata sai a waye gari ka mutu ita ma wannan shuka sai a waye gari ka cire abun amfani ka bata ta zama karmami shi Allah sun ya kunu hudama wata ran sai ga shuka ta zama mi ta zama rauno ta zama karmami yanzu ko da shanu sun shiga ko da mutane sun shiga suna takawa ba ka faɗa ba ka magana saboda ka ci rabin amfani to wallahi haka rayuwar duniya take yadda za ka yi shuka kana nomawa kana sa taki kana feshi tana ka sha'awa tana kana girma ba ka son ma wani ya jingina ko wani ya fisgi wani ganye nata to wata ran kai da kanka za ka sa hauya ka sare wannan shuka ka cire abin amfani ka batta to haka rayuwar duniya take shi sa rayuwar duniya zango guda biyu ne zango na farin ka shekara arba'in idan ka shekara arba'in a wurin allah batun matashi ya riga ya wuce a wurin yahudawa ne ake cewa shekara hamsin amma a wurin allah da ka kai shekara arba'in ka canya zango na farin kanka zai fara yin fari kila za ka fara yin farin gemu saboda ma ka fara kai geji allah ya kara cewa wa balaga arba'i na sana'a. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني نعم da Allah yake cewa wa balaga na sana lokacin da mutum ya kai shekara arba'in da ƙarfin shi da wayon shi da basiran shi da komai daga shekara arba'in ka riga ka kai geji sai dai ka yi ƙasa to kaga idan mutum ya kula shi kanshi wani abu ne idan kana son a gane duniya ba kowai ba ce ka ɗauko hotonka da kuka yi sikandiri da wasu abokanka idan ka kai shekara hamsin ka diba shekarun baya da shekarun yanzu ya za a ga yanayi za a ga yanayi ya riga ya canza to shi sa idan mutum ya kai shekara arba'in bai gyara ɗabi'un shi ba har mutuwa ta same shi idan allah ya sanya shi wuta ranar tashin kiyama sai ya fara kuka yana neman taimako Allah zai tunatar da shi ya ce awalam nu'ammirukum awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir idan kana neman taimako sai Allah ce awalam nu'ammirukum ashe yanzu ban rayar da ku wani baku dogayen shekaru tsawon kusan shekara arba'in ai ya kamata duk mai tunani da hankali ya tunani idan ka kai shekara arba'in baka yi tunani ba baka gane ba to babu ya za ka gane to shi sa duk wani mai hankali ya ga ya kai shekara arba'in ka kai foti sai ka kyara gyara ayyukan ka ka yi kokari ka rike Allah da manzon Allah ka ci gaba da karatun Qur'ani ka ci gaba da yin istighfari so lalle babu shakka shekarunka da zaran an mutu takaitattu ne wannan misali da Allah ya baya ya isa ya zama kowa aya shuka ne za ka gyara tana baka shawa amma idan ta kosa kai za ka sare ta ka cire abin amfani ka wurgar da karan kai ma idan ka lura matsayinka lokacin da kake matashi kana abin da kake so amma lokacin da kai shekara 60 zuwa sama sai gaba ɗaya ka fara tafiya da sanda a ƙarshen ta wata rana sai mutuwa ta zo kai ma tun ana faɗin sunanka sai a manta da kai haka wannan masaran da ka shuka ka girbe tun ana batunta kai ma sai ka manta da ita yanzu wata masaran kake son wata damana ka shuka yanzu wannan bawan Allah da ya mutu wani ake jira cikin ɗiyan shi ko jikokin shi wani ya taso wannan shi yake baka ansa rayuwar duniya ashe ba koyi ce. ina mamaki mutum na gaba da dan uwan shi kan rayuwar duniya ina mamaki yadda mutum zai rike dan uwan shi shi yasa wallahi kar ka lalace da yawa idan ana azumin ramadana kar ka sake ka ce za ka rinka gaba da dan uwanka idan kuma mutum ana azumi sai yana gaba da dan uwan shi bai son ya shirya da shi idan mala'ika ya sanya takarda a gaban shi zai rubuta sunan cikin aljanna sai ya aza alƙalami sai Allah ya ce kada ka rubuta sunan shi da shi da wani bawo shiri idan ba ku shirya ba zuwa gobe idan mala'ika ya kawo zai rubuta sai Allah ce kada ka rubuta sunan su hatta ya har sai sun daidaita to zai na lafiya a ce kullum za a rubuta sunanka cikin aljanna Allah ya hana a rubuta akan kana gaba da wani kuma abin da ke kawo gaba shine hassada kuma arzikinka da Allah ya kaddara za ka wallahi ba ka mutuwa sai ka ci shi to don me kake hassada ka ce ka rike dan uwanka a zuciya kana gaba da shi kai fa za ka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam da hankalin shi ya tashi kahire na damun shi Allah ya ce ma innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce kana ba kanka wahala ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innaka mayyitun ai kai matacce ne wa innahum mayyitun su ma ko matattu ne kai za ka mutu su za su mutu kuma za ku haɗe gaban Allah to zai na amfanin gaba da ɗan uwanka don Allah ya azurta shi ya bashi wasu abubuwa menene amfanin ƙiyayya da ɗan uwanka Allah ne ya riga ya raba tun da Allah ya riga ya raba kamata ka yi hankuri duk wanda ka gani duniya akwai arzikin da Allah ya kamata ya bashi kuma ya bashi kai yadda Allah yake son aje ka shine zaman lafiya ko mu da kuke gani din akwai tantilan shedannu cikin mu wani talakkan da kake gani in Allah ya bashi kuɗi dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya a unguwa sai ya walakanta wasu sai ya ci mutuncin mutane bai da imani to shi yasa idan Allah ya maka mai talauci to sai ga da talaucin nan ne al'umma za su samu sauki amma da Allah zai bashi kuɗi ko ya bashi mulki ko ya bashi wata hanya mutane da yawa zai kuntata ma ya sa a ɗaure wani ya sa a yi ma wani duka amma da Allah ya tattau talauci ya maka mai sai ga an yi daidai ta talaucin ne zai iya zuwa ya sallan asuba a jam'i amma idan babu talaucin ba zai iya sallan asuba ba ta talaucin ne zai yi karatun ƙur'ani. amma idan akwai kuɗin ba zai yi karatun Qur'ani ba daga duk yadda kake ganin rayuwar duniya ana son ka yi hankuri haka al'amari yake ana wanda lokaci ya yi nan ya kamata mu tsaya sai dai ina ganin kila akwai tambayoyi ɗaya ko biyu in akwai da Allah sai a zuwa karɓa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kurakurai kuma Allah ya yahe muna